أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan eh, musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah sarki wanda ya halici kowa da komai kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke karatun addinin nan wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mu muna fatan Allah ya taimake mu a cikin samun kyakkyawar shirya da kyakkyawan aiki da kuma kyakkyawan dacewa a ranar lahira. Yau da taimakon Allah mun kawo cikin darasi na talatin da hudu wanda muke bayanin wane ne Allah subhanahu ta'ala da dalilai. dalilai kuma wanda suke kama hankali mun ce kuma suna da tarin muhimmanci musamman suna ƙara sa imani da yarda ga Allah nan namu ta yadda ba za mu samu shakku ko kokwanto ba game da kasantuwa ta Allahnmu abin da yasa yake da muhimmanci in mutum ya samu wannan yaƙini kuma ya kore shakku don ba yiwuwa shakku ya kasance akwai shi a cikin zuciyar mutum kuma akwai shakku tare da shi shakku da yaƙini ba su haɗuwa muna kawo dalilai ne don yaƙinin mutane da yarda su ta ƙara ƙaruwa cikin zukatansu da imaninsu da Allah ta yadda ba za su samu matsala wurin aikata ibadunsu ba ba za su samu rauni wurin aikata ibadunsu ba mun sani al'ummanmu wasu daga ciki suna fama da matsala ta gane kasantuwar Allah shin akwai shi ko babu shi wasu ma yana sa su ibada ba su damu da ita ba sallah in sun yau ba su yi gobe ko kuma in sun yi wani baya ma in ba ranar juma'a ba kai wani ko ranar juma'a ba ya sallah sai ranar idi wani ko ranar idin ba ya sallah sai an ce maka ramadan ya zo wannan lokutan malamai suna ta wa'azi gidan radiyo gidan tele a wurare daban-daban ana ta yawan wa'azi ana jawo hankalin mutane cikin bin Allah sannan ne za ka samu tsoron da ake gaya ma mutane na wasu abubuwa za su faruwa mutum yakan ɗan shi ihsasinsu yake yana jin akwai ihtimalin wannan malaman akwai gaskiya suke faɗi saboda ka zai zo ya azumi ya zanki sallah ɗin kawai gwargwadon wannan wata ɗin na ramadan amma yana wucewa komi ya aje kawai guda wai wannan an samu yana da matsayi kenan alhali wani in ka duba ko wannan ɗin ba ruwan shi da shi ba ruwan shi wai da watan ramadan ya zo na'am in an zo ranar sallah mutane yana farin ciki shi ma zai ɗinka sabin kaya ya sanya ya hito tare da mutane yana annashuwa da faraha wannan ne kaɗai abin da yake iya musharaka tare da musulmi wani ma wannan ma bai dame shi ba saboda mi duka saboda imani na wannan bawa ɗin ya yi ƙaranci hujja wadda za ta gamsar da shi akwai Allah ta yi ƙaranci babu malamai wanda za su falfaɗo da tunanin shi da kwanan da yake yi na tunani su gaya mashi kai ka tashi akwai Allah babu su kusan ma duk wanda za su nuho shi su zo mai da zancen Allah bai san wannan zancen bai san kuma ya zanna kujera guda da su saboda haka nan dalili wanda ake kawowa game da Allah yana da muhimmancin gaske saboda haka nan ci gaban wannan bayanai da muke yi muna san mu kara mutane cewa wasu daga cikin ayoyi da suke taimakon mu cikin gane akwai Allah mu zo mu zanna mu kalli halitta wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi na mutane ne na ƙwari ne dabbobi ne kai hatta itace ne Allah bai halicce su kawai iri guda ba sai da yi su kala biyu mace da namiji nisa wannan muna son yi ishara ne kenan kan dalili na malaman zance saboda su malaman zance suka ce mu ya ishe mu mu kalli rayuwa cewa an farar da ita ne an samar da ita ne daga farko kuma ga ta nan tana ta ci gaba suke kawo wanga dalilin suna cewa yanzu ba ka ganin wannan hikima ta Allah da ya halici halittu hakala biyu mutum ya halici namiji na mace Haka nan sauran dabbobi inda Allah ma yake cewa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayni la'allakum tadhakkarun dukan komai na halitta Allah ya ce mun halitti ne kala biyu amma saboda mi saboda ku yi tunani ya aka yi shin wannan halittun da muke gani kala biyu biyu wani ne yawan ga abin na san ba ni ne na yi ba na san kuma ba wani wanda ke kusa da ni shi ya yi shi ba kai akwai wata mata wadda babban ma'aikaciya ce da nake tambayarta kiyya aka yi kika yi imani da Allah wanda da can baki damu da biyayya ga Allah ba take cewa tarihi yana da tsawo ɗaya daga ciki a bukiyata ta ni shi ma ta yi ta ƙoƙarin ta kwatanta mu ne akwai Allah in zo mu yi karatu Mace makarantar da suke karatu na ce mata ta ƙyale ni ta yi ta yawan damuwarta wanda a ƙarshe ta samu cikin ikon Allah ta ce ki zo ko na guda ne kawai ina son ki saurara ki ji in abin bai miki ba sai ki ce to shikenan ba ruwanki matan nan ran nan dai ta daure ashe Allah yana nihin shirya da ita ta bi wannan abu ke tata ta wannan hanyar da ta ji wa'azi shikenan sai ta dawo ita ma ce take lizimta ta hiya makaranta fiye da wata abu ke tata to a takaice dai tambayar da na mata niki cewa ki in an tambaye ki me yake nuna miki akwai Allah da wani dalili wace hujja tun da ke yar boko ce kin yi karatu cikin boko kin yi zurfi yanzu gaki kina cin amfanin wannan karatun na boko gaki da ƴaƴa mini ne hujja ki yanzu ke da miki ganewa take cewa ni ina gane akwai Allah tunda duk abin da na kalla asalin abin komin tsira da za a mishi a gyara shi a mai kwaskwarima in gida ne in abin hawa ne sawa'un abin hawan jirgi ne mota ne mine ne in wayoyi ne wanga wanda muke ake da su radio ne tele ne kwamfuta ne kai ko mine ne ta ce na duba sai in ga asalin halitta abin ba mutum ya yi shi ba na'am mutum ya zo ɗauke shi ya sarrafa shi gyara shi mai kwaskwarima kamar in ka ɗauki gida ƙasai asalin ta dawa ce ta Allah ce ko bi ka duba asalin shi sai ka gani na Allah ne in ma ƙarhi ne aka ɗauka in ma ƙasa ce dutsi ne daga cikin ina aka hiddar su in man fetur ne in ma mine ne in darma ce kai ga sunan duk abubuwan da ake halitta za ka gane cewa daga asiri daga Allah ne ita wannan ta ce ni ya ishin dalili akwai Allah ya ishin dalili duk abin da nake gani din nan asalin shi nan wata kudura ce wanda mutum duk da shi bai sai kirarin shi yayi abin ba amma yana iya kirarin jama'a na zo na sarrafa na gyara ko abin yana ba da amfani ku zo ku saya har ma su ba kuɗi kenan kun gani wannan dalili nata yana kama hankali to Allah da ya halarci mutane ya halicci dabbobi da sauran halittu kala biyu ya ishe mu dalili har ma lokacin annabi nuhu lokacin da aka nemi tsarkake ƙasa sai Allah ya ba da umarni cewa annabi nuhu ya ɗauki kowace halitta kala biyu inda yake cewa hatta idza jaa Amurna, wa fara tanuru qul nahmil fiha min kullin zawjayn A nan ma saboda ci gaban rayuwa ta duniya dole sai da kasantuwar abu biyu biyu na kowace halitta Allah ya ce a ɗauki abu bin nan a sa cikin jirgin ruwa wanda aka umarci annabi Nuhu da ya yi. wanda a taƙaice yana nuna mamu kyakkyawan tunani na cewa akwai Allah. Yanzu cikin wannan kyakkyawan tunani ɗin muna iya tambaye kanmu yanzu yaya muke iya gane misali wannan shi ne mai tsari shi ya yi tsari kuma mai hikima ne kuma mai ƙudura ne kuma mai ilimi ne wannan cikin darussan da za su zo nan gaba kenan amma shin hida saboda darasi na gaba za mu iya gane cewa ana gane wanda ya tsari da abin da aka yi tsari ta hanyar kallon abin da ya tsara kamar mu yanzu misalin da muka bada masu hankali suna kallon abin da Allah ya tsara sai su yi imani akwai Allah ko kuma kamar wasu da muka ce suna kallon tsari na rayuwa ne sai su ce wannan tsari yana nuna mu to akwai Allah kamar da muka bada misali za ka kalli tsari na gidaje ne misali ta yadda za ka ƙara ganewa yanzu mu ɗauki manyan garuruwa wanda suna da manyan gidaje masu kyau da tsari na wuta da gas hatta wurin aje motocinsu mai kyau hanyoyi manya-manya masu kyau da tsari hankalin yana nuna ce ma lallai akwai wanda ya wannan tsarin to wanda ya wannan tsarin mai ilimi ne kuma mai ilimi shi ma kana gane mai ilimi ne amma yanzu abin da muke so mu sani cikin wannan aka ce duk lokacin da kake son ka san wannan mutumin mai ilimi ne mai hikima ne mai tsari ne ka kalli ayyukan da yayi yi ka kalli Allah ayyukan da ya yi sai gane ashe mai tsari ne ka kalli Allah kan baiwar da ya maka da tsarin rayuwarka da tsarin rayuwar al'ummar da kake tare da su kana gane mai tsari ne suke cewa misali ka kalli mutum wanda aka san shi shahararren malami sai ka duba ta wace hanya ka san shahararren malami ne misali na sayyida taba-taba'i wanda ya rubuta littafin za ka ji mutum ya ce maka almizan saboda ya ba da babban gudunmawa ana cewa ya rubuta littafin shi wajen shekara ashirin yana rubutun wannan littafin shekara ashirin kawai wannan littafin yake rubutawa na tafsiri na alkur'ani wannan babban malamin sai aka san shi ta hanyar wannan tafsiri nashi da kace tafsirin almizan an san shi ne ake ne alali kuma cewa ko ɓangaren falsafa ma ya yi suna haka ne yanzu in ka kalli sayyidul imam almarhum imam khomeini rahmatullahi alai da an faɗe shi me ake tunawa duk inda ka faɗi ruhullah an san waye ruhullah saboda mi canji da ya kawo juyin juyi hali da ya kawo a cikin ƙasar iran za ka samu mutane sun san wane ne alhali sayidul imam ko kuma mu ce kawai inkilabi ya kawo a'a ya kawo wasu littattafai ya yi wasu littattafai da dama ya shahara da ilimi da dama wanda suka san sun san shi amma sai ya zama mutane ma ba su cika kallon wannan ba yanzu ɓangaren akhlaq a lokacin shi ana cewa babu malami na akhlaq wanda in yi maka wa'azi kan tarbiyya kan jan hankali za ka samu duk ɗaliban da yake ma wa'azi sun kwashi kuka me yasa saboda baiwa da Allah ya bashi amma aka yi sanin shi da wanda ya kawo juyin hali a takaice wannan irin abun ma shi ne ke da kwai a cikin Allah ka kalli kyakkyawan halitta shi kana gane cewa mai tsari ne kenan a nan muna kira ga dukkan mutanenmu su zo zanki tunani kan halittun da suke gani don su gane akwai Allah kuma su gane hikimar shi da ƙudurar shi da ilimin shi a nan muke dakatawa sai kuma darasi na gaba idan Allah ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin